mun shaida Allah shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi ya halicci bayinsa ya dora su a doron ƙasa domin kadai tashi da bauta ya da su zuwa ga wasu nau'uka na cututtukan zuciya ya kuma haramta musu su kamar irin su hasada da makamancansu mun shaida Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake babu abokin tarayya gare shi shi ya dau nauyin raba arzikin bayi ga bayi babu wanda yake da hannu a ciki kuma babu wanda yake shawarta babu wanda yake umartansa kuma babu wanda yake hana shi duk abin da ka ga ya ba wa wani nasa ne kuma bisa sa da tsarinsa da yaddarsa Allah shine ne al'adlu wato cikakken mai adalci babu wani abu na zalunci cikin tsarin Allah tun daga katin halittar duniya ila lokacin da Allah ya ga dama Allah subhanahu wa ta'ala babu zalunci cikin tsarinsa kuma ya ma haramta wa kansa zalunci ya kuma ce zalunci haramun ne tsakanin bayinsa haka Allah subhanahu wa ta'ala yakan gudanar da abubuwansa ne bisa daidai da abun da zai zama zaman lafiya da nutsuwa da bayinsa domin shi ya fi kowa tausayin bayinsa Allah ya aiko manzanni ya cika manzanci da annabta da fiyayyen halitta Shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya koya wa mutane tsarkin zuciya bayan shi ne mafi tsarkin zuciya cikin halittun Allah ya taba hasada ga wani ba kuma baya hasada ga kowa walma ya umarci al'ummarsa kasu yi hasada domin su samu zamantakewa mai daɗi kuma su zama 'yan uwan juna ya koyarwa da al'ummarsa dukkan ɗabi'u masu kyawu ya umarce su da aikatawa ya bayyana wa dukkan al'ummarsa ya bayyana musu dukkan ɗabi'u munana ya kuma hanyar su daga aikatawa mafi alkhairin masu koyarwa shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malamin malamai mai nusarwan cikakken mai nusarwan masu nusarwa babu kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma wanda Allah ya aiko shi don ya zama rahama ga bayin Allah kina da amincin Allah su tabbata gare shi bisa alayensa da sahabbansa da duwan su da kyawawan ayyuka zuwa ranar ƙarshe a yau hudu tana tunatar da mu ne munin cutar hasada wannan ya biyo bayan yadda muke rayuwa mu musulmai mafiya yawan lokuta an sha yawan tsokaci a irin wannan maudu'i a wannan mimbali ko a cikin wannan jami'a amma ta yin hudu ba akan maudu'i daidai da irin wannan kusan ta gina bugan idoskan su bambanta da wanda aka faɗa a wancan lokaci amma dai an yi amfani da wannan dama wannan ya zama dole a rayuwarmu lokaci bayan lokaci ana iya ɗaukar maudu'i guda a jima ana magana a kansa wataƙila sai an dace kafin mutane su fahimci abubuwan da ake nufi da mahimmancin wasu surori za ka ga wasu daga cikin magabata mutum yakan karanta surar a kowace sallah yana maimaita ta don mutane su gane an samu ibn mubarak rahimahullah yana karanta suratul zilzal idza zulzilatil ard zilzalaha yayi qiyamul layli da ita ya karanta ta a cikin jama'a a sallah har sama da shekara guda yana yin haka so da mutane su gane girman wannan sura haka idan aka ce ga maudu'i ko ga wani abu kawai kawai daga an taɓa yin hudu ba a kansa shike nan an wuce ba ana iya maimaita shi a sake maimaita shi gwargwadon yadda bukata suke tasowa idan aka lura da yadda bukatu suke a yau akwai bukatar tunatar da mu game da wannan mummunan ciwo ciwon hasada ciwon hasada ba karamin mugun ciwo ne wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaburar da al'umma sai razanar da su game da wannan mummunan ciwo ya kuma umarce su da su nemi tsari Allah subhanahu ala cikin Alƙur'ani kai tsaye Allah ce ka nemi tsarin sharrin ke hasada musamman lokacin da yake hasada abin da sa hasada ciwo ne a zuciya wanda yake da mummunan tasiri yake hana dukkan alkhairi kuma yake rusa dukkan alheri shi yasa zaka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa hasada tana cinye cikin ma'anan hadisinsa hasada tana cinye kyawawan ayyuka kamar yadda wuta ke cinye itace saboda hasada ba ta barin mutum ya zama mutumin kirki kada kuwa a bayyane yana karkar amma a zuciya yana cikin kunci a duk lokacin da ya ga ɗan uwansa da ni'ima ko ya ga ni'ima suna watsuwa babban inda hasada cikin ita ce adawa ta tauhidi wadda duk wani wanda ba musulmi ba yana hasada da musulmi a ko ina ne ko ka je yammaci ko ka je arewaci ko gabashi ko kudu ko a ina kake in ka wanda ba musulmi ba yana hasada kai so ka musulmi ne wannan ka sa ka da ran ka ta kaida ce ba mamaki ka samu kalilan watakila biyu a cikin ɗari masu sauƙin ra'ayi wajen mu'amalantar mutane amma har da haka yana hasadan kai musulmi ne amma da yana da ƙoƙari ba zai cutar da kai ba a wasu abubuwa amma bai yadda da kai ba saboda kai musulmi ne kuma a ko'ina haka abu ne wannan shine ga farko da hasada ta auka da shi tun daga iblis tsakaninsa da annabi adam alaihi salam babanmu sannan ta ɗore ta ci gaba mafi munin hasada kuma da take cikin musulmai ita ce hasada ta mu'amala wadda ita kuma takan zo ciwo ne a cikin cutukan zuciya zuciya tana da cutuka da shari'ar musulunci ta tabbatar sama da ashirin da hudu waɗanda suke da magunguna sama da goma sha hudu wadda kowane ɗin daga cikin ciwon nan idan ya zauna a zuciya ba mai kanka da shi sai tsayayyen imani da yawaita addu'a hasuka ba ilimi baya busar da ita aka ganin mutum ya haddace alkur'ani yana da himma a wajen addini amma akwai matsala iya da ciwon zuciya na hasada nan mai sauƙi a cikin jama'a aka ganin mutum yana da alkhairai na dukiya da mukamai da matsayi da komai kai masa tsammanin cewa bai kamata wani abu ya tsone masa ido ba amma in yana da wannan ciwon a zuciyarsa ina mu'amala da shi yana da matsala matsala ta kai ga wani hatta mafi kusacin mutum zuwa gare shi bai daɗin mu'amala da shi ba kuma komai ba sai don kai wata fadala da Allah yi wa wancan ita hasada shine duk lokacin da ka ji mutum yana bakin ciki da falalar wani falalar Allah a game da wani kana shine hasada ka ji baka nitsu ba hankalin ka bai kwanta ba baka ji daɗi ba saboda kawai wani ya samu wata falala daga Allah ka tabbata kawai wanda hasada ne in ka ji kana da wannan akan kowa daga cikin bayin Allah to ka tabbata kana buƙatar magani kuma asibitin da zaka je ka samu magani da kawai ka dukufa da addu'a da kuma yawan ƙoƙarin ambaton alkhairin wannan da nufi na gaskiya hasada ta sa mutane da yawa a guraren aiki sun zama kansu a watse saboda sashi suna yi wa sashi hasada ya daga cikin nau'i na hasada ga mutum a bakin cikin ci gaban wani da gaske wanda su ce aiki ko kuma yana tina cewa yaya wani zai riga ni kaza tare muke digiri ya zai riga ni yin masas a tun kafin a halitti duniya ranar yin masas din su kenan abun Allah idan zai riga ka haka zai riga ka amma ba naka bane ba masas din ka bane nasa ne sai kawai ya riga ka ne amfanin naka daban kan daban nasa kuma daban in ka tsaya kana bakin ciki da abun da ya samu na wannan har kana wani kokari don bata wannan to shi kenan sai ka shiga tashin hankali baka ji bahaushe bai ce hasada ga mai rabo taki ana lokacin da mutum yake cikin hasada hukunci ne kawai yake sa kansa a kai ba zai iya rintsuwa ba ba zai iya kwanciyar hankali ba hasada ta sha hana mutane bacci hasada ta sha ta sa an ji an yi ta aune aunen bifin mutum ba a ga ya tashi ba ba a ga ya sauka ba amma shi kai san abin da yake ji waɗannan abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda kai kishi da ɗan uwanka a wasu gurare guda biyu duk bawan wannan da kaga Allah ya hore masa arziki na dukiya amma ba abun da yake sai ciyarwa fi sabilillahi an yadda ka ji kishin cewa ba wai dukiyarsa ta bushe da kudi ba kai ma Allah ya baka dukiya kai irin wannan wannan kishi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karfafa mutane a kansa haka wanda kaga Allah ya hore masa ilimi da aiki da ilimi sarkin zuciya da ibada Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya halatta jikishin cewa kana son kai irin nasu amma hasada wanda suke faruwa yawanci sakamakon abun duniya daga dan uwanka ya bunkasa a kasuwa hankalin mutum ya tashi ko shagonsa ya cika hankalin mutum ya tashi ko a ce ne ya fara gina gida kwace ya sayi fegi kuma maka ci kukuta wai su ka sayi fegi ka ci rusa arziki kanka da kanka kana cin basu suka haka da ba ka san inda ka dosa ba don kawai wane abokinka yana da fegi a guri kaza kai ma sai ka yi fegi ka manta Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya amma huwa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un Allah ya yi dole wani zai wuce wani a cikin falala zaka ga kuna tare da wani a gida daya amma a cikin gidan gaba ɗayan ku an da shi akan ku gaba ɗaya sai da za ku yi wannan ku da kanku kun fi jin cewa in ba kun yi shawari da shi ba ba ku nutsuwa haka Allah ya yi masa za ku iya musu a cikin gida amma daga an ce ya shigo kuma da akwai yayunsa da yawa har da iyaye in shi ne yake magana sai ka sauraron magana ma daban ake yi haka Allah ya masa to ana samun hasadul aqriba akwai hasadul aqran wadda hasadul ashira ko aqriba wadda malamai suka bayyana da samun hasada daga dangi akwai kaloli da Allah yake wa tashin bayinsa sai sai wasu daga ciki masu ciwon zuciya da kuncin zuciya sai su mai wa ‘yan uwansu hasada yana daga cikin nau'i na hasada rashin yadda da falalar da Allah yi wa mutum musamman wajen bayyana ta a cikin jama'a wani duk abin da za a faɗa akan wane ce na sai baka san shi ne ba mu muka tashi tare da shi ba wai shi shi ya san shi saboda haka duk abin da kake faɗa na falala haka san wani matsala bane to wannan nau'i ne na hasada in ka ji ka zama haka to kana da matsala wani yakan yi hasada wa abokanansa wani yakan yi hasada wa yayunsa wani yakan yi hasada wa shugabanni akwai shi kullum anti gwamnati ne daga an ce ne su ne suka hau matsayi da sun fara to shi kawai kushewa ne nau'i ne na hasada akwai shi yasa malaman hadisi ba sa karɓar jarah daga gudun wadda wato hasadar wato abokantaka ko abokantaka ta wajen ilimi ko abokantaka ta tsaron shekaru Allah yake magana to ba sa karɓar wannan jarhin ma'ana kawai an san abun da aka sani gawa ne daidai gwargwado mutumin kirki ne amma wani idan ya zo ba zai iya sukansa kai tsaye ba amma sai ya soki wani abu nasa wane mutumin kirki ne Allah ya masa ilimi Allah ya masa basira ya san abin da yake a bangaren da yake karantawa wane ai in ya ma kaza za ka ga cewa abun ya bayyana sai wani abokin sai ce to amma matsalarsa kuma bai iya koyarwa ba wani hasada wani hasada matsalarsa ko da gaskiya ce da ka ji an ce wani in kana neman kaza ka same shi wani kaza ne wani kaza ka sai ka kame baki ka yi masa fatan in bai iya koyarwa ba Allah sai ya kware da koyarwa amma in kamar ah, to ai matsalar su kuma bai iya koyarwa ba wannan wani nau'i ne na matsala wani wani nau'i ne na hasada wane mutumin kirki ne kaza da kaza da kaza da kaza an gama faɗan alkhairai ah, kuma ko baya kula da 'ya'yansa wannan wani suka ne wanda bai dace ba wane kaza da kaza da kaza ah, kuma matarsa kaza waɗannan abubuwa duk abin da za a faɗa za ka samu ko hasada ne na abin eh, na tsara ko hasada na gurin aiki ko hasada na kaza Allah subhanahu wata'ala da yace nahnu qasamna bainahum ma'ishatuhum fil hayati dunya zaka ya samun kai kai da dan uwanka tare aka ɗauke ku aiki a guri ɗaya kuke aiki salarin ku iri ɗaya amma abin da zai ba za ka iya yi ba wata falala daga Allah da shi abin su ya fi sa ya matsi da kuɗin ku da ake baku iri ɗaya salarin komai amma za ka ga abun da yake yi da kuɗi ba za ka iya yi ba ko ka ninnin ka gurin a wajen salari ba za ka iya yi ba to in ka tsaya ka ta kai wani an yau ka ce da ke samun kudi to ka samu matsala ka samu matsala ai da hannu ka na bainahum ma'ishatahu fil hayati duniya. kar mu ka yanzu yanda muke a jami'an nan shi na kawai rayuwar mu dole kawai kowa iri ne a'a wani karamin ma'aikaci ya fi ka nutsuwa wani babban ma'aikaci ya fi kowa damuwa So, kada ka ɗau wannan falala da Allah ya masa na nutsuwa ka ɗauka cewa sai ka yi faɗa da ita da bayin Allah mu zama 'yan uwan juna mu kuma da hasada shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la hasadu!" kar ku yadda ku yi hasada da juna mafi munin hasada a cikin mu'amalanta shine mutum ya fi yi wa na kusa da shi hasada wannan shirin shirin kenan tsantsa ba a yi wa wanda ba sani ba hasada yanzu kana zuwa in aka maka wannan katon filin waye ta ya kewaye ce wani mutum ne a lagos ya zo nan gwamnati ya saya ce oh, allah ya sanya albarka sai ka wuce kawai ba za ka taba damuwa ba ba ka ce wani fili katowa ya kewaye ce ha makwabcin ka da adamu ko jina shi kenan sai ka ta tashi saboda wai shi ba mutum bane wancan shi ba mutum bane amma ne lagos sun da suka shi ba ba matsala hasada wanda ka sani take zuwa wa haka wanda kuke aiki a ma'aikata daya ɗan department ɗinku ya fi matsala wanda kuke da fatima ɗaya in ba ku yi sa'a ba za ga da shi kuke matsala na hasada ba wanda kuke fakalci ɗaya ba sai abun ya buɗu kuma sai zama wanda kuke fakalci ɗaya wanda ina yake a fakalci a jikin shi ok ki ba matsala sai kama arts and social science kake amma da kaji arts and social science yake to wataran zai zama din wataran zai zama hod in a department ɗin ka yake wataran zai zama hod wataran zai zama kaza sai ka ga abubuwa sun dame ka amma ce a fakatiyar science ce kai kuma dama arts and social science ne a ce ba damu wataran kuma in abun ya budu to in da a GSU yake to tana da matsala da shi amma ka ce wannan ba ji yana turanci a daga Maiduguri ya zo, oh, basu ne Maiduguri yake karo a eh, to ba matsala. Amma ce ba, a GSU yake, ko hankali ka ya tashi. To waɗannan abubuwa su ne sharrin hasada, taɓa wanda yake kusa da kai, yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ta hasadu sannan ya kuma yin Allah hasadu yake ciwo ne a zuciya kuma kowa mu ya iya tsira da ita wallahi sai da addu'a sai da addu'a mutum zai iya haddace qur'ani zai iya zama malami amma wallahi bai tsira da hasada ba yasa ake so abu na salamatu sadr wato wankikiyar zuciya ba kowa yake samun wannan ba kuma wanda ya fi kowa tsira ranar tashin alkiyama cikin sauki shine mai wancakkiyar zuciya to mutum ya roƙi tsarin Allah da shirin hasada mai hasada Shi ne hasada yan abun da malamai suka ce hasada take iya kai mutum gare shi in yana hasada ga mutum wala yakan yi burin wanda mutumin ya rasu ya daina ganin sa kawai wannan mutumin ya gushe shi yasa ake samun hasada take ɗaukan mutum ya sa hannu cikin kisan kai Allah kiyaye ya sa hannu cikin rusa mutum ta hanyoyi daban-daban a an takawa ne an hana wani ci gaba an hana wani ci kaza an hana wani yin kaza wai na uwa duk nau'i ne da hasala da suke mamayewa zukatan musulmai ya kamata su tsarkaka daga hasala Allah subhanahu wata'ala sai kyama da kyashi shuh suna tafiya tare da hasada Allah ce man ansarawa mutanen Madina abun da suke sa'a da shi kenan da wuya ka samu ba mutumin Madina yana kyashi ga wani mutum har yanzu kusan asalin yan Madina ba su da kyashi wajen ciyarwa da bada abu yi maka abu sun bambanta da sauran larabawa kana rayuwa a madina da ka zo maka zaka ga bambanci ko aikin haji ka je in ka kula zaka lura da wannan saboda haka wajibi ne mu kula da wannan abubuwa mu roƙi Allah ya ba mu kariya daga sharrin hasada kuma sannan mu zamanto muna dagewa mu ma wajen mu'alajar rai mu'alajar rai shine zaka ji eh wani kayan asibiti maka wani fa ya samu wani ya samu eh, eh, sai ka dan joni kan kaɗan haka nan kaɗan yi vibration haka nan kaɗan sai kuma sai ka ce astaghfirullah astaghfirullah to ai rabonsa ne daga Allah ne kai alhamdulillah Allah ya albarka a ciki sai da abun ya tafi karfo ne ya ce a wato na samu bi kenan ni Allah ya samu dace gaskiya ciwon hasada yana da matsala kuma ba zai mu zama ƴan uwan juna ba sai za mu yi wa juna hasada duk abun da wane ya samu wallahi daga Allah ne kowaye saboda haka mu yi wa juna addu'a mu kyautata yan uwantaka don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta ta'budu wala ta tabaghadu wala tadabaru wala ya fi ba'adu kuma ala bai ima abu na ce wa kuno ibadallahi ikhwana Allah ta mu dace Allah ba mu sa'a inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya la ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa qad fattaqullaha ibadallah وأذكركم بعد نفسي عباد الله بشر الحسد إنه مرض من من أمراض القلوب إنه مرض من أمراض القلب إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى أمته عن الحسد والله سبحانه وتعالى يأمر العباد بأن يستعيذوا من شر حاسد إذا حسد والنبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من شر الحاسد إذا حسد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من الحسد ويطهر قلوبنا من الحسد ويحفظنا من شر الحاسدين الحاكدين إنه سميع قريب مجيب الدعوات أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا عباد الله أن الحسد من أمراض القلوب إذا أردنا أن نكون إخوانا مسلمين فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسبوا ولا تبغضوا ولا تدابروا ثم قال في آخر الحديث وكونوا عباد الله إخوانا ونتق الله فيما بيننا ولنعلم أن الحسد شر وفيه شر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويعصمنا من الحسد ويحفظنا من شر الحاسدين الحاكمين إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله أمركم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم طهر قلوبنا من الحسد اللهم طهر قلوبنا من الحسد إنك على كل شيء قدير اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين بسلامة الصدر يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعلمائنا ومشايخنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا واجعل قرة عين لنا في الدنيا والآخرة اللهم افتح لنا في حياتنا واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم خذ بأيدي ولاة أمورنا لما تحب وترضى وما يكون خيرا لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ودعوه يسجد لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم